amma dole ne ya zamanto kana jam'in salloli guda biyar din girmama iyaye yin wazifa zuma da ake yi kamar lazimin safe ana yin kuma na yamma lalle alaihim ya zama wajibi a gare ka idan ka yarda da wannan sharuɗa ni kuma yanzu da izinin Allah zan baka shi wa mutum wallahi billahi azim tun daga duniya Allah yake sakawa mutumin da aka zalunta ba sai an je lahira malam ba faɗan ba shi da imani ba shi da tausayi a cikin gidan nan wallahi billahi azim idan mai gidan ya zalunce tun daga nan duniya Allah sai ya saka muku ba sai an je lahira ko wannan yaro waya zamu yi da shi ne addu'a zamu mai Allah ya shirya shi tun yaushe muke addu'a saboda haka a takaice ma dai ine mashi zan yi ya bi uwa duniya ni ma in huta hakuri dai zaka yi ta yanzu ai sai dai wallahi billahi azim idan ku kuka zalunce shi wallahi tun daga duniya Allah zai saka masa ba sai an je lahira la ilaha illallah faqad kasrullah adu wala aksu fi hali gudiya. ya tun musulmi baya ɗaya ba tsammani da rahamar ubangiji